نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu iyayen mu mata a wannan masallaci na juma'a a wannan ƙasa mai albarka togo a a lomi a masallacin aflawo ko a bakin boda ina farin cikin kasancewar mu tare a wannan lokaci a wannan safiya mai tarin albarka fata na Allah ya ba mu dacewa ya ba mu nasara akan duk abin da za mu tattauna a nasiyar mu a wannan lokaci a yau kamar kullum kamar yadda aka saba ga iyayenmu mata a matsayinku na jagorori kuma al'umma wanda tarbiyya take hannunku akwai buƙatar a tunatar da ku Allah a nuna muku a abin da ya kamata ku ɗora a kai na kulawa da kanku kulawa da addininku kulawa da tarbiyyar 'ya'yanku sannan uwa uba da irin yadda musulunci ya baku kulawa ta musamman idan zan koma tarihi a baya babu wani addini da ya kula da ya mace ya taimake ta ya kawo ta cikin layi da za a yi tafiya da ita ya san darajarta kuma ya yi bayani darajarta ga al'umma irin addinin musulunci don haka yana da kyau san da wannan da da kuma wannan kulawa da shari'ar musulunci ta baku ta musamman ba don komai ba saboda an ce yawa duk wanda yake mai karamci mai kamala mai mutunci to yana duba mai Allah ya masa sai shi ma ya tsaya ya yi wa Allah daidai gwargwado na'am alhamdulillah an yi rayuwar da al'ummomin da suka gabata ba su kimanta mace ba sa daraja ta kamar yadda kullum malamai suke yin bayani mace ba wata ababa ce ba ba wata halitta ce mai kima ko mai matsayi a wajensu ba amma addinin musulunci ya ainihin wato tsamo mace daga rayuwar da take na na zalunci da ake zaluntar ta ake zubar mata da kimanta ake ainihin wato tozarta ta akwai masu kashe mace idan sun haife ta akwai masu binne mace a rami idan sun haife ta Allah ya ba da labari akwai waɗanda suna bakin cikin su haifi ya mace laifinta kawai ita mace wa idza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت duka waɗannan ayoyi bayani suke akan irin yanayin da mace ta taɓa shiga a da ko haifarta aka yi mutum yana bakin ciki ya ji an haifa masa ya mace a nan da ke so ne amfani da wannan dama in ji hankalin mutane waɗanda a wannan zamani a yau suke kyama kuma suke faɗa da ya mace ko kuma mutum yake kin matarsa ba don wani abu ba saboda kawai tana haifa masa ko ta haifa masa ya mace a ce namiji a gida yana da matarsa amma idan kin haifi ya mace baya ganin ki da kima saboda 'ya'ya mata ki haifa wai har yau a gidajenmu ana cewa ai wance ita ce gida saboda ‘ya'yanta din maza ne ‘ya'yanta din maza ne amma wacce suke tara ‘ya'ya mata ba ta da kima ba ta da matsayi ba ta daraja idan mijinta wannan jahiliya ne wannan rashin kyautawa ne waya cewa ake yi idan mutum an masa haifawa sai ya ce wai wai dan kwali ne ko kuma hula idan dan kwali ne mace kenan in hula ne namiji ko a ce wando ne ko zani irin waɗannan kalmomi na wulaƙanci wa idan zani ne sai a ce ta lalle ka gamu da aiki nauyi ya hau kanka kawai yanzu gani mutum yake yi idan ya haifi ya mace kawai liability ne nauyi ne wahala ne kawai to wannan tunani tunani ne mara kyau abu ne da bai kamata ba abu ne da bai dace ba wallahi ta kai ga wasu mazajen wato daidai da kulawa ta aure ba sa bawa macen da take tana haifin ana haifan yaya mata a gidansu in dai mace yaya mata suke haifa to sai ku ga gabata da wani kima balle daraja da za a kimanta ta ko ainihin wato tsare mata mutuncinta iyaye maza don Allah ku ji tsoron Allah ku sani cewa duk abinda mace ta samu fa Allah ne ba ta kuma ta dalilinka ne don ba yadda za a yi mace ta haihu ba tare ta da namiji ba wani mutum mai suna abu jandal wata mata tana ba da labari ko abu hamza idan ya zo ɗakinta mijinta ne ranar girkinta sai ya ƙi zuwa ba zai zo kwana a ɗakinta ba wai saboda tana haifan 'ya'ya mata sai ya je gidan makota sai kwana shine suke cewa mali abi jandalin ko mali abi hamzata la yatina yadhallu fil bayt alladhi yalina غضبان ألا نلد البنين عز عند تشي وإنما نعطي الذي أعطينا me ya samu abu jandal baya baya zuwa gidanmu ya kwana bai zai kwana a ɗakinmu ba sai ya je gidan makota ya zallu filbaitin ladin yalina gidan makota da yake kusa da mu sai ya je zauna a can rasmanin Allah na lidal banina yana fushi yana bakin ciki kar ya zo wajenmu. mu samu juna biyu don kada mu haifa masa yaya mata sai ta ce a ai mu mata wa inna ma nu'til ladhi udina ai abinda ake bamu ashe muke bayarwa da in kin ga mace ta haifi ya mace to ai dole ta dalilin mijin ne aka haifi ya mace ba wai a jikinta macen take take yankanta take fitar da ita ba saboda haka jahilci ne rashin sanin addini ne rashin sani ya kamata ne ga maza da suke gaba da 'ya'yansu da matansu wai don suna haifa musu 'ya'ya mata to ba ma wannan kaɗai ba kulawan ma da ake ba wa 'ya'ya maza kusan ya fi a wasu wuraren sama da kulawan da ake ba 'ya'ya mata idan ya tafi kasuwa zai siyo kayan sawa sai kiga 'ya'yansa maza zai siyowa duk inda ya ga ana sai da takalmi ya sha'awa sai kiga ɗansa namiji zai siyowa idan zai siyo alawa da minti da wani abu ɗansa namiji zai kawo idan zai je anguwa da ɗansa namiji zai ɗauka su tafi a mota idan zai je wani wuri na mutunci da ɗansa namiji zai tafi ita mace ba, an barta da uwarta ba a kulawa da ita duka wannan wasu ɗabi'u ne da muke yi wanda ba daidai ba ne kuskure ne kuma iyaye mata ya kamata ku yi ƙoƙari ku inganta gidajenku 'ya'yanku mata su ma ku ba su daraja kamar yadda kuke ba wa 'ya'yanku mata maza masu aure ku ji tsoron Allah duk mutumin da bai yi adalci ba tsakanin 'ya'yansa sai Allah ya kama shi sai Allah ya masa ukuba sai Allah ya masa azaba ba inda aka ce ka wulakanta 'yarka mace ko ka ƙi kulawa da 'yarka mace ko ka ƙi taimakon 'yarka mace ka taimaka wa ɗanka namiji yanzu idan an zo za a sai mota ne wa yaro a gida sai ga ɗan namiji za a sayawa idan ya zo kyautan gida sai ya bi ‘ya'yansa maza duk sai raba musu to ‘ya'yansa mata fata suke aure wa ya gaya maka don ‘yarka tana auren wani ba ta da hakki a kanka ka ba ta dukiyar da kake raba ‘ya'yanka wallahi duk wanda ya ɗauki wani abu ya ba wa ‘ya'yansa maza bai ba wa ‘ya'yansa mata ba ya sani cewa sai Allah ya tsaye da shi ya tambaye shi annabi ya ce ittaqullah ku ji tsoron Allah wa'dilu baina auladikum ku yi adalci a tsakanin ƴaƴanku ya mace ya ce ɗa namiji ma shi ma ɗa ne daka bai halatta ba a dauki gidaje ana ba wa ‘ya'ya maza ‘ya'ya mata a ƙi ba su don su suna yin aure a wani gida ko kiga wani ya zo ya kyautan dubu ɗari biyar biyar wa ainihin wato ‘ya'yansa maza amma ‘ya'yan mata kwata-kwata baya ba su wannan ba daidai ba ne kuma zalunci ne muna fatan iyaye za su kula irin wannan ɗabi'a ta jahiliya da ake yi a da to ya kamata bai kamata a ce mu muna yi ba imam ya ba mu labarin irin yadda wato a mutanen daɗin a jahiliya suke kashe 'ya'ya mata sai mutum ya ɗauki 'yarsa mace sai tona rami sai binne ta tana da rai tana kuka wallahi zai tura mata ƙasa ya kan ya ainihin wato kashe ta shine wa'adul banati din Allah kiyaye abu na biyu a iyayena mata ina so ku sani cewa Allah ya ba ku kariya ya tsare muku mutuncin addinin musulunci ya kimanta ku ya darashta ku ya hana masu cin mutunci su mutuncinku masu batanci su bata ku don haka ne ma don kare mutuncin mace Allah ya farlanta mata saka hijabi kada wani ajinabi ya ganta ya kalli jikinta ya kalli tsiraicinta ba tare da ya ba da sadaki ba shari'ar musulunci ta toshe dukkan wata kafa da ka iya jalbul mafasid jawo mafsada da barna a cikin al'umma bayyana tsiraicin mace mafsada ne barna ne yawo babu hijabi bayyana jiki babu rigar kirki babu wandan kirki ko zanin kirki mace ta wayi gari tana musulma tana yawo da tsarki wannan mafsada ne da haka Allah ya kafa doka tun daga kan matan annabi har zuwa matan muminai su rinka saka hijabi tun daga kansu har ƙasa suna rufe jikinsu ya yi wa nabiyu قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يؤرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما شكين سورة الأحزاب كنغا إياينا ماتا da Allah ya zo maganan hijabi sai da ya fara gaya wa annabi ya gaya wa matansa suka hijabi hijabi daraja ne hijabi kima ne hijabi matsayi ne hijabi mutunci ne ga ya mace ya ce wani sa'il mummine ne da matan mummine gaba daya ba wai kawai matan annabi ba a hatta matan mummine duka Allah ya wajabta musu su rufe jikinsu wannan doka ce ta Allah tabaraka wa ta'ala shari'a ta yi bayanin irin hijabin da ake so a sa na farko ya zama mai tsawo ya zama mai duhu in na ce mai duhu ba irin transparent hijab ba ba hijabin da in aka saka shi ana hango wuyanki ko kirjinki ba duk zani duk kyalle duk yadi in kin daga shi haka kika sa hannunki ta baya kina hango hannunki to wannan bai zama hijabi ba dole ya zama kasif ya zama mai duhu sannan ya zama ghalib mai dan kauri ba mai bin jiki ba hijabin da mata suke suturawa mai bin jiki yana mannewa a fata yana bayyana tsiraici yana bayyana adam mace wannan bai hijabi ba ne bai halatta a sa shi ba kuma kar a sa masa turare annabi ya hana fesa turare na maza turare mai kanshi sosai in za a fita musamman mata ya ce ayyu mamra'atin ista'tarat thumma kharajat min baiti zawjiha liyajidu ha hafa hiya zaniya duk matar da ta fita daga gidan mijinta ta saka turare ko ta fita daga gidansu tana budurwa ta saka turare don aji kanshinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mazinaciya ce da haka ya kamata ki ji tsoron Allah in za ki fita ki rinka sa turare irin na mata turaren mata shine in kin sa shi na kusa da ke da zai jiyo kanshin ba amma ke za ki ji kanshin sai dai wanda ya so ya sa jikinsa a jikinki ne zai ji kanshi wannan in za a fita to shine turaren da ya halatta mace ta saka amma idan tana gidan mijinta tana gaban mijinta ba laifi in ta sa mai kanshi da zai rinka jiyo kanshinta daga kicin dinta kanshinta yana buge shi wannan ba laifi daga toilet dinta kanshinta yana buge shi wannan ba laifi to kada a zo a saka hijabi kuma ana sa turare daga mace ta sa kaya ta zo ta wuce inda ta wuce dinnan ana jiyo kanshinta haram ne wannan ba suturar mata musulmi bane kuma wa Allah ya kuna zinatan fi nafsihi sharadin sa dole kada ya zama shi da kansa ado ne duk kayan da yake ado ake yi da shi kwalliya to kada mace ta sa shi a matsayin hijabi sai dai ta yi kwalliyar amma ta ɗauko wani yadi ta lullube idan ta je cikin 'yan uwanta mata ko gaban iyayenta to ba laifi ta iya saka wannan kaya ta bayyana wannan ado amma mace ta caba kwalliya ta caba ado kuma ta ce ta saka hijabi wannan ba daidai ba ne wannan su ne kaɗan daga cikin sharuɗa da hijabi ya kamata ya zama kuma kai ya kama da kayan maza ba a son mace ta rinka yin kamanceceniya da ɗa namiji wanda Allah ya faɗa a cikin hadisi لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال duka waɗannan Allah ya la'ance su duk macen da take kokarin ta mai da kanta kamar namiji Allah ya tsine mata albarka daka saka kayan maza haramun ne kamar yanzu wata mace ta je ta ɗauko wandon mijinta jins ɗin mijinta ta ɗauka tana sawa bai halatta ba da wanda take ɗaukan babban riga ta mijinta akwai wanda na gani wata rana wai saboda soyayya wannan babban rigar ta mai gidanta ita ta saka ta ɗau hoto akwai wanda ta sa zanna bukar na ainihin wato mai gidanta ta saka haramun ne ko fesin kaf na mai gida haramun ne wandan maza maza su saka wandan mata mata su saka shed din maza maza su saka shed din mata mata su saka amma kada wata mace da ta dauko kayan maza tana sawa don wannan tsinuwa ce annabi ya faɗa yana ce tsinuwa al wani wal ibadu ar rahmatillah an kori mutum an nisantar da shi daga rahamar Allah tabaraka wa ta'ala shiga na maza ba daidai ba ne. hatta makarantu da ake kai yaya ake sa su suna aski irin na maza mu dai a addininmu na musulunci haram ne kaga ya mace budurwa wai ta shiga makaranta an mata aski kanta in ka ganta a nesa sai ka ce namiji ne haram saboda a tashabbuh ne birrijal kama ne da maza wannan laye yajuz ko kuma namiji ya zo ya kitso irin na mata ya daura gashi irin na mata har gadon bayansa wannan haramun ne almutashabbi'u bima lam yu'ta kenan da ka wadannan ban duk kula da su kuma Allah ya muku wannan ne don ya kare muku daraja ku ya kare muku mutuncinku kada masu wasa su yi wasa da ku da aka daga yau iyayena mata ku sani lullube jikinku saka hijabi saka niƙabi wallahi shi ne mutuncinku shi ne kimau ana ba mu labari matan sahabbai da matan annabi kullum da niƙabin suke aka ce su takunkumi ma suke sawa zani ne suke rufowa gaba daya ba kofar idan ma sai dai su rinka lekuwa haka suka ce in maza suka kauce sai mu ɗauke idan maza suka dawo sai mu maida amma yau ana zagin mace don tana sa hijabi musamman irin waɗannan ƙasashe na faransa kamar ƙasashe ne waɗanda ana da matsaloli na hijabi so matan musulmi ya kamata ku kwato yan uwanku mata daga wannan rauni ku saka hijabi ku rufe jikinku ku saka kaya burin-burin manyan kaya ake so mace ta sa burin-burin wanda ba za a yi zai nuna ainihin jikinta ba kuma hijabi ba sai lalle ya zama ɗinkakke irin wannan ba ko da mayafi ne inda ya lullube jiki ko irin lafaya ɗin nan na mata da suke sawa inda ya rufe jiki bai bayyana alama ba to shi ma wannan sunansa hijabi za a iya amfani da shi Allah shi ganar da mu abu na uku iyayena mata Allah ya halatta wa namiji ya yi ta'addudu zaujat da halli mushkilaci ziyadaci adadin nisa'i ko adadin nisa'i alarijal akwai matsalar da ake ta bugawa da ku har yanzu ba ku gama gamsuwa ba shine matsalar namiji ya ƙara aure to ita shi ƙara aure ma mutunta mace ne shine bayan da nake so ne muku kenan ƙara aure shari'a ta ce a ƙara aure ne don a mutunta jinsin mace Maza Allah ya gaya mana hadisi idan kiyama ta tashi mutum ɗaya in kiyama ta kusa tashi wallahi mutum ɗaya zai wayi gari yana da mata sama da guda hamsin a ƙarƙashin hannunsa ko guda hamsin a hannunsa tsakanin matansa da ainihin 'ya'yansa mata da 'ya'yan ƙanwarsa mata da 'ya'yan yassa da 'ya'yan 'yan uwa da marayu da zai riƙe wallahi namiji ɗaya a gidansa shi shi in kiyama ta kusa tashi to za ki ga yana da mace-mace-mace a ƙarƙashinsa ta fi to saboda shari'a ta tabbatar cewa a cikin alamar kiyama ta zo ƙarshe za ka ga mata ne suka fi yawa saboda dalilai da dama maza sun fi mutuwa da wuri ki lura kafin a ce miki wance uwar gida wance ta faɗi ta mutu sai kin ji an ce wance mijinta ya mutu ko ba haka bane ai kun fi bada an fi bada labarin mazajen ku sun mutu yanzu a nan gurin inda kuke zaune za a ce wance mijinta ya mutu wance mijinta ya mutu wance mijinta ya mutu wance mijinta ya mutu amma mu nan da muke zaune da kyar a samu a ce wane matarsa ta mutu ba su da yawa ba za ka ga mutane maza da yawa a ce wane matarsa ta mutu wane matarsa ta mutu wane matarsa ta mutu ba a fiye samu ba wannan yake nuna cewa mazan sun fi mutuwa a su bar mata walawa alam ba sani ba ko tsabar wahalar cefane ne yake kashe su da tsabar daukan nauyin gida da wahalalunku da da zafin kishinku yake kashe mazajen ko ta ila ko kuma haka dai Allah ya riga ya kaddaro to idan matan nan suka yi yawa in namiji bai je ƙara aure ba to ya za a yi da su a rami za a sa su abin ne su kamar yadda yan jahiliya suke musu ina da mata ya'ya mata kaza malam yana da ya'ya mata kaza wani yana da ya'ya mata kaza ke ma kina da ya'ya mata kaza to wai idan ba a ita aurensu ana aurensu ana aurensu ba ya za mu yi mu rage yawansu a titi ya za mu yi mu rage yawansu a gari haka iyayena mata ku daina faɗa da shari'a ku daina faɗa da musulunci dan an ce namiji ya ƙara mace ba ya ƙara ba ne don ya wulaƙanta ki wato kawai tozarta ki a an yi ne don a rage adadin mata da suke yawo a waje na ɗaya kenan kuma don a kula da maslahar yara da inda ga yara ƙanana to suna buƙatar mata su tarbiyyarsu yanzu wani za ki ga a gidansa yana da mata ɗaya da yara yara sun fi wajen guda bakwai ko takwas ko goma sha amma mata ɗayan nan ba lalle ta iya kula da su ba in ya auri wata matar to za ta rage waccar matan wahalan aiki duk da cewa ko ba ku fiye son wannan lissafin da misalin ba sannan wannan shine zai taimaka mace uwar gida ta samu daman kulawa da tarbiyyar 'ya'yanta tunda ba kullum take yin girki ba idan ya auro wata wato wata ran za ki huta kwana biyu ki kula da tarbiyyar 'ya'yanki ki ainihin wato kula da mai gidanki ki gyara jikinki wata mata take cewa wallahi alhamdulillah tunda mijina ya ƙara aure na ɗan samu sukuni idan ya kwana biyun nan bana nan baya nan to sai na samu na yi bacci da huta na yi wa 'ya'yana tarbiyya sannan kuma na gyara jikina kafin na dawo kafin ya dawo na shirya na kimtsa sai ya dawo ya tarar da ni a kimtse a gyare wannan ya mun tasiri kwarai kin ga ashe mijinki ya ƙara aure matukar ba zalunta ki zai yi ba to ki bar shi ƙara auren alheri ne wato a gare shi da ke sannan an ba da wannan dama ne ta tafadiyan lewukuyin alaƙaci almuharrama bainar eh, rijal wa nisa don a yi ƙoƙarin a kiyaye yawan samun alaƙa ta haram tsakanin maza da mata shine zina idan namiji an ce ya aure ya aure ya aure a ah, to an rage yawan faruwar zina amma mace ta zo tana kishi tana bakin cikin mai gidanta ya kara aure amma ba ta bakin cikin ya zina wani mata ɗaya ba za ta ishe shi ba haka ɗabi'arsa take wani ma keke da ke shi ne za ki ga ya ishe ke wallahi wata da kanta faɗin wahala ta yi wahala take ce mijin don Allah ka ƙara aure haka take gaya mijin don Allah ka ƙara aure na ɗan samu sauƙi nima amma kishin ku. ya yi yawa ta yadda kuna yaƙar mazajenku ku ta faɗa da su ba kwa so su ƙara aure yanzu wata mata an bugo min waya ta bugo mun waya ta tafi ƙasar saudiya tana zaune mijinta fa ita kaɗai a wajensa ta tafi saudiya neman kuɗi ya yi ya yi ta dawo ta ƙi ta koma kuma wai zai ƙara aure ya ce to shi fa zai ƙara aure kuma wasu ta ce wai ita wai bata yadda ba Allah ku ji rashin mutunci fa wai ita bata yadda ba ita fa ba tare da shi bata tare da shi kuma ta ƙi ta bari ya ƙara aure wannan mijin shi ma kansa ya zama lusari ai ba sai ka shawara da ita ba ai gaya mata za ka yi kawai ka ce to na miki kanwa kawai ko ki dawo ko baki dawo ba za ki tarar da wanki a gidan nan ta wannan ba daidai ba ne wata kuma za ki ga ita kaɗai ce a gidan kullum azaba take mai gidan nan babu abinci mai kyau babu sakin fuska mai kyau babu farantawa babu jin ƙai ga yara babu tsafta babu kulawa babu kaza kuma ta riƙe wuta ta ce ita dai in dai akan ai mata kishiya ne to gwanda ta bar gidan wani ya ce don Allah taimaka mai da addu'a matarsa ta ce masa wallahi idan ya ƙara mata aure wallahi sai ta bar gidan nan yana ƙara aure za ta fita ya ce wai a ba shi addu'a na ce ba wata addu'a illa ka je ka ƙara auren kawai shi ne maganinta ta fita ɗin da kanta sai ta yi maka waya za ta dawo gidan iyayen ai ba wani abu ne ɓoye wa sananne ne ta je za ta ta fama da ƙannanta ma sun ishe ta bala'i neman abun karyawa ma da safiya ishe ta tashi hankali ta kashe auren ta koma gidansu ‘yan mata ma yau 'yan mata ƙanana yaushe suka samu dama suka yi aure a kan lokaci ballantana wata bazawara da za ki kashe aurenki wai saboda mai gidanki wai ya ce zai je ƙara aure wata ta ce wallahi idan ka ƙara aure wallahi sai na sha kananzir hajiya ki yi haƙuri karki sha kananzir in ko kin dage sai kin sha to ki je ki sha fiya fiya ma ba kananzir ba tunda za ki hana abin da Allah ya halatta wata rike ta ake wai rijiya wai za ta fada wai mai gidanta ya ce zai kara aure ita gwanda ta fada rijiya ta mutu rijiyar ai ba bakuwarki bane ki dan shiga ki kai ziyara ki gani ki ji yadda ake ji a rijiya irin wannan rashin hankali da irin wannan shirbici da irin wannan gajeren tunani wallahi ya kamata mata ku ji tsoron Allah kuma duk wacce za ta cice za ta yaƙi mijinta saboda ya ce zai yi mata kishiya to ta sani za ta yaƙi Allah ne ta sani za ta yaƙi shari'a ne ta sani za ta faɗa da abin da Allah ya halatta ne Allah tabaraka wa ta'ala ya yi ne don ya hana maza su je su yi zina yanzu wani in bai ƙara auren ba wallahi zai je zina amma ba mamaki malam akwai matar da ta ce wa mijinta ya ce mata hajiya ki ban fa na je na ƙara auren nan in ba haka ba to zai iya yiwa ne zina ta ce wallahi ka je ka yi zina shi ya fi mun alheri akan ka ƙara aure wannan wani irin tunani ne ya ku na mata ta ce wallahi gwanda ya zama yana zina akan a ce kawo mata kishi abokiyar zama to wannan kuma addini ne wannan kuma tunani ne na kwarai ba daidai ba ne da haka muna muku fada muna kuma ja muku kunne wannan rashin hankali da gajeren tunani da wasu daga cikin mata suke yi a kan kar a musu kishiya ba daidai ba ne da waɗanda suke bin bokayi matsafa su je su yi ta tsafi tsafi wata mata ta sai da duk kayan ɗakinta tana kai wa bokawai don kada a bari mijinta mata kishiya ta sai da kwanuka tun tana saukewa yana jere har ya zama cikin kabet kawai kabet din ma wata rana aka sai da tangaran din da ke cikinsa har yanzu dai boka bai iya ba da magani ba mai gida fa ce ake hajiya ni fa zan kara sai da ta zo katakon kabet din wallahi sai da ta ce fanar da shi ta kai shi kasuwa wannan boka nata yana cin arziki a hannunta Da ƙarshe ta gama sai da komai hatta kujerunta na zama a falo sai da ta sai da su ba ta da komai ta kai wa bokaye ta kai wa matsafa ta kai wa boka ai ta kai wa matsafa kuma bokan bai biya mata bukata ba shi matsafin bai biya mata bukata ba duk matar da take da alaka da bokaye ko take da alaka da matsafa wai dan ta sai mijinta ko ta mallake mijinta ko aje a mata wani bunne-bunne wallahi ki sani cewa ba za ki kai labari ba kuma namijin wannan zamani ya fi ƙarfinki akwai wanda fa wallahi boka bai sai mai komai ba in juninki bin boka ne to wallahi shi yana da tsarin da ya fi ƙarfin bokan duka waɗannan ɗabi'u ne wanda ba su da kyau wata maganin fiya-fiya ta sha aka kai ta asibiti za ta mutu me ya faru wai ai mijinta ne wai ya yi ƙarin aure daga kawai an ƙara mata aure shi kenan ta je ta sha maganin ɓera ko ta sha fiya-fiya za ta mutu saboda kina rayuwa a cikin jahiliya kina rayuwa a cikin rashin addini don haka daga cikin dalilai da ya sa ɗan adam namiji yana da yanci Allah ce wani khiftum Allah adilu Allah tufsidu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' Allah ce kun sani cewa ba za ku yi adalci ba to shikenan ku haƙura a dangane da bayi ku aure abinda Allah ya muku kuka samu na mata guda biyu ko uku ko biyar ai ko hudu wa in khiftum alla ta'dilu ko ba za ku yi adalci ba to ko wadata da mace guda daya shari'a ta ce wanda bai zai yi adalci ba ya rike mata kwaya daya ba cewa ne duk mai mata daya ba adali bane ba ya dai kusa ya zama ba adali ba amma wanda ya san cewa zai iya adalci ya aura to um, abu na hudu cikin abin da shari'a ta yi muku mai kyau hatta magana da mace za ta yi da wani namiji shari'a ta yi bayani yaya za ki magana da namiji don ki kare mutuncin kanki wannan ma yana cikin hijabi akwai matan da suna magana da maza maganganu na fitina akwai masu ɗaukan wayan mai gidansu in an bugo su ɗauka suna maganganu na karya murya wa abokin miji haramun alaiki akwai wacce take rikodin murya saboda fitina ta turawa wani mai nemanta ko wani wanda take so ya aure ta kun iya gwalan wasu kun iya karya murya kun iya lutsiya da kuke yi don ku da sha'awar maza ku je ba cikin fitina wannan duk haramun ne hatta dariqatul muhadasa hanya ta zance bainan nisa'i wa rijal tsakanin maza da mata an iyakance mana ya kamata mata su kokarin kiyayewa ya nisa annabi Allah ce lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وكل كي كرنت أبن شبا وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا الله تبارك وتعالى يتشي dangane da mata ya ku mata annabi ku sani cewa ba daidai kuke da sauran mata ba lastunna ka ahadin minan nisa'i idan har kun ji tsoron Allah malamai suka ce abin da ya bambanta mata annabi da sauran mata bayan kasancewar su matan annabi to kuma akwai tsoron allansu na daban ne tsoron allansu ya fi na kowa ba za a kwatanta matar annabi da ainihin wato sauran mata ba ko ɗaya ba za a taɓa kwatanta su ba inita ƙaitunna to sai Allah ya ba su ƙa'ida yanzu ki duba wannan matan manzan Allah ne amma Allah ya ba ta ƙa'ida idan za ta yi magana fala ta bil qawli ku daina kari kuna gwalangwason zance mace za ta yi magana tana karya murya tana maganar mata magana ta tada fitina magana ta yanga alkhudu'u bil qawl haram wanda yake a zuciyarsa akwai rashin lafiya sai rashin lafiya na sako sai ya zo ya yi sha'awa Allah ya ce in za ku faɗi magana ku faɗi magana wanda yake sananne a shari'a muryar mace ba al'aura ba ne amma in ta karya muryar ta mai da ita don a sha'awarta ta ta zama al'aura kuma ta aikata abin da yake haramun ne ina matan da suke da ɗabi'ar in miji an bugo wa mijinsu waya sai sun ɗauka waye kai ki me yasa ki me ya alakar ki da wayar mai gidanki ta yadda abokanansu za su kira shi sai ki rinka ɗauka ba daidai ba ne akwai wanda suna da ɗan ƙarancin tsari a gidajen sai ka ɗan kira mutum a waya sai ka ji matarsa ta ɗauka wani fitinan nan mutum ne gaskiya wani sai ya nemi matarka ke kuma da ke ɗaukan waya wani abokinsa sai ya neme ki wani ana ba da labari ya seta ya gane in ya zo neman abokinsa ba ya samunsa lokacin matarsa take ɗaukan wayan to sai seta daidai lokacin da matar za ta ɗauka daga neman abokin kawai sai kama hira da ita namijin wannan zamani ba da garanti iyayena mata ba aminci kawai a bi doka a zauna lafiya sese sese nesa nesa namijin wannan zamani zai iya cin amanar abokinsa ya nemi matar abokinsa namijin wannan zamani zai iya zina da matar abokinsa matar makocinsa wani ya yi tafiya zai je karatu zai je wani kwas na 'yan watanni ya tara kudin cafanansa da kudin kulawa da gidansa da kudin makarantar 'ya'yansa da abincinsu ya ba wa abokinsa amininsa ya ce gashi don Allah ka rinka zuwa kana yi musu cefane idan sun buƙaci larurar asibiti ko wani abu ka kai su ka taimaka musu haka ya ɗauka ya ba su ya ba shi wala mutumin nan daga kawo kayan cafanan nan sai ya dawo yana neman matan gida matar ba yanda ba ta yi da shi ba cewa mai gida ka ba mu kuɗinmu ba sai ka ba wani abokin ka yana shiga mana gida ba ta ce a ƙobar gida ke tsayawa sai ya kama ɗan nan daga baya kawai sai ba da shigowa sai dai in ga ƙato a cikin gidana kuna lafiya ya gida ya yaran namu wai yaransu ta ce suna ɗaki kawai sai ya afka ya shiga ɗaki ki ji ba daga shigowa abokin miji ya yaranmu suna daki suna bacci kawai sai gashi ɗundum a cikin daki. ta ce kawai sai ya fara zama a falo na yana min hira yana min magana ta wasa sai na kasa gane me yake nufi sai na gane cewa fa ya samu rauni na imani so yake yi ya neme ni ta ce ina matsawa yana matsowa ta ce malam a takaice dai har sai ta kai ga sai da ya zo ƙarara ya nemi sai ya yi lalata da ni a cikin gidan mijina wannan abokin mijina ta ce kuma ba zan iya gaya mai gidana ba saboda ya yadda da shi ya aminta da shi akwai mijin da ya fi yadda da abokinsa sama da matarsa wallahi ya fi amincewa da abokinsa sama da matarsa ta aure na sunna da ina kira ga iyayena mata ku daina barin mazajenku suna shigo da abokanansu ba kai ba gindi suna shigo muku gida don wata rana wallahi wani fasadi wani barna zai iya faruwa idan ba kiyaye ba kuskure ne maguzanci ne ba daidai ba ne idan mutum ya zo da abokinsa gidansa to ya kamata matarsa ta zama cikin hijabi ta lullube jiki kuma tana nesa amma wai yau birnantaka ne birgiya ne mutum ya je ya gayyato abokanansa sai kuma ya je ya ɗauko matarsa ta zo ba hijabi ba lalaba jiki ta kawo abinci tana raba musu Dama ta rufe jikinta ne wannan dan dama dama duk irin wannan al'adu ba su dace da mu ba ba su dace da addinin mu ba ya ku na mata ko kuma kanin miji wa ma adrakum ma kanin miji ko dan gidan bafa alhamu kanin mijinki yana shiga gidanki da hijabi ko babu hijabi ko dan gidan bafanki dan gidan kanin babanki dan gidan yayan babanki yana shigo miki gida shi ma haramun ne sai an saka hijabi an rufe jiki an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dangane da alhamu ya shiga gida yace alhamu shine ƙanin miji ko kuma ɗan gidan babba ya ce almaut ai wannan kamar mutuwa yake wajen barna kamar yadda in mutuwa ta shiga gida za ta yi ta'adi to haka kanin miji ko dan gidan babba shi ma yin shiga zai tani akwai wata mata da take gaya mun cewa malam annabi yayi gaskiya sai ga wata ran kanin miji na ya shigo gidana ina amarya kawai ban farga ba sai sa hannu ya rike mun uguna nan ugunta haka kawai ya rike ya girgiza yana cewa kai amma yayana ya iya kiwo ta ce malam da na nemi taɓarya ne kansa ai sai a ƙofar gida muka rubaye na ce Allah miki albarka irin waɗannan matsiyatan ai sai da taɓare za a rabu da su waye to kin ga wannan ba daidai bane da wanda suke zuwa suna kallo kallo tare da kanin miji ko dan gidan babba namiji balagagge ya zo ya shiga miki gida ya zauna ya miƙe kafa ya ɗaga ɗaya ya ɗora kan ɗaya kina zirga-zirga ba hijabi a jikinki wai yana kallo ko za a kama abincin rana ya ci a'a ya fita daga waje a bashi ba dai zo nan ya zauna ko kuma ki bar masa falon amma ba ki zo kina zirga-zirga a gaban shi ba yana da wannan mun samu kes ɗin da ƙanin miji ya yi wa matar yayansa ciki ƙanin miji ya yi wa matar yayansa ciki ya yi ta zina da matar yayansa yayan ya yi tafiya ya yi ta zina da ita wallahi sai da tauki ciki sai yanzu wannan ɗan me za a ce ɗa ne ko jika ko ƙani ko me za a ce <laughs> bai da kyau da aka sakaci da mutane suke a gidajensu su bar gidajensu kamar tasha kowa yana shiga gida wannan ba addini ba ne kuma haka za ku yi haƙuri ku ta karɓan wannan karatun a haka ɗin ba daɗi don ku gyara gidajenku duk matar da ta kuskura ta mutu ba ta tsarkake gidanta ba ki sani wannan gidan da ke ciki sai Allah ya tambaye ki akan kulawa da wannan gidan ba a barin kowa da kowa ya shiga gida sai wanda shari'a ta amince masa ta yaddar masa ya shiga bayan haka ya zo a tarihi cewa mata annabi sallallahu alaihi wasallama suna magana da sahabbai ba hana magana kai ba zaki iya magana da kowa amma kai ya zama akwai fitina a ciki imamun nawawi a cikin riyadus salihin ya kawo babi da yake magana a kan hukuncin mata su yi maza sallama maza su yi mata sallama Ya ce ya halatta inda amnin fitna idan babu fitina idan ba a jin tsoron samuwar wani abu na fitina ya halatta mace ta yi wa namiji sallama ko namiji ya yi wa mace sallama an ta zuciya amma wallahi akwai matan da a ba ni sunan shi fitina ne a gabansu daga zuwa ana yin sallama ta musulunci sai ta zama ta shiga ta wuce gona da iri da aka idan zai iya ja wata fitina to kar ma a sallama ba dole ba ne saboda gudun fitina din yanzu wata mace da ta ga wani kullum yana wuce yana sallama, sai ta ce so na yake shi ma wani namijin da ya ga kullum mace tana gaishe sai ce wannan fa so na take sai a fara ainihin wato kulla tsiya daga baya kuma fasadi ya biyo baya mata kuna da rauni shi sa aka ce ku daina ma magana da mazan yanzu wata mace daga sa samu dama tana magana da wani namiji za ta iya zuwa ta zo mai da magana banza wani bawan Allah yana faɗa cewa wata mata ce ta bugo masa tana masa fatawa dangane da a ta tsakaninta da mai gidanta ba sa jituwa yana ƙoƙarin ya zai ya sulhunta su sai ya ji matan nan tana ni fa ba na son ni ba zan zauna da shi wai ce a ki zauren Allah dai Kashi auren bai da daɗi yawwa kashe auren bai da daɗi ku daidai ku sulhunta abin da yake muke na laifi ya gyara ke ma ki gyara kawai matan nan daga daga ya bata dama suna tattaunawa kawai sai ga gashi ta buga masa waya ta ce da Allah matanka nawa <laughs> shi shi fa malamin da suke tambaya Ya ce kamar ya me a kawai wallahi tambaya ne Allah ba ka haƙuri. ta sake kara mai tambaya da Allah 'ya'yanka nawa duk lokacin da ka ji mace tana tambayar namiji 'ya'yanka nawa to so take ta aure shi wannan wani abu ne haka kuke diyar ku nan? wannan wata alama ne in dai mace ta fara tambayan mutum tana ‘ya'yanka nawa to kawai daman za ta fara shimfiɗa wani layi ne na soyayya da shi ko kuma matanka nawa ina ruwanki da haka ya kamata ku yi ƙoƙari ku kiyaye sai da mutumin nan ya sa ta a gaba ya buɗe mata wuta ya ce to ki mai da hankalinki ashe wannan ba fatara ta zo ba shaidani ya ce wannan nema take ta kashe auren ta zo ta ce za ta aure shi saboda gajeren tunani kina da gidan aurenki amma kina sha'awar ki auri mijin wata saboda rashin hankali saboda rashin kishi kina aurenki kina sha'awar auren mijin wata wata mata ta kawo kukan cewa wata makociyarsu tana neman mata miji wannan magana ta bani mamaki na ce mace tana neman miki miji ko kuma mijinki yana neman matar wani ta ce a'a ita matar ce take neman mijina kuma wallahi sai na ɗau mataki a kanta shi mijin da matar ta turo masa ɗan message ko yana abu sai tura matar ce kin gani ko <laughs> wai irin ya wanke kansa ɗin sai matar ta ce ka gaya min gaskiya ka min munafurci in ka san kana son ta ne ya ce wallahi ba na santa matar wani ne fa wallahi ba ruwana da ita sai message sai saƙo matan da kuke neman mazan mutane ku ji tsoron Allah ku daina wannan ɗabi'a ku daina wannan tarbiyya ƴaƴan ku sai sun yi wannan abu yarki da kika haifa sai ta zo tana neman mijin wata duk abin da kika yi sai an yi miki a gidanki da haka wannan hali na neman mazan mutane ba wai fa neman matan mutane ba malam mata ne ke neman mazan mutane na je wa'azi wani guri a wani gari bayan mun gama mun yi wa'azi ne akan wani topic haka mun tattauna sai wani mutum sai ya buga mun yace tab malam na ji ka je unguwa kaza yace yace kash yace ai ai malam baka yi magana akan abin da ya kamata kai ba nace duk wa'azin nan da nayi yace ai da saura yace wannan unguwar matan unguwar majoritin su neman maza suke waccar tana neman mijin waccar waccar tana neman mijin kawai soyayya ake tsakanin mijin wance da mijin wance wannan wace irin al'umma ce wani ya ce kuma anguwar sananne ne ma wane ya san shi yana neman matar wani shi ma wane ya san cewa matarsa tana neman mijin wance bala'i malam musiba ta yi yawa a nan shi sa malam muka kasa samun zaman lafiya muka kasa samun nutsuwa da kwanciyar hankali saboda babu amana yanzu akwai wasu garuruka ni daga najeriya nake garurruka, akwai garurukan da sanannu ne manyan garuruka ne mutane suna ce ai matan gari kaza ai sai dai allah sauke duk wanda bai kula da matarsa ba a wannan garin wallahi ya ji labarin matarsa tana soyayya da mijin wata masifar ta dawo ga yau wai mata ne za su nemi ba ni sunan shi mata ne wai za su nemi maza ba wai maza su nemi mata ba da aka ya kamata wallahi ku kiyaye ku ji tsoron Allah kuma wannan abu ne ne mata suna neman maza ana ta cewa maza suna refin mata yanzu an juya mata suna refin maza ba ɗaya ba ba biyu ba mata suna neman maza a kasuwanni sai ki ga mace ta je kasuwa daga sayan kaya tana neman mai shago wani ɗalibi na yake gaya mai yace malam ina sai da kayan mata haka yace malam ni na san bala'in da nake gani na ce me yake faruwa ce kuma wannan duk wanda yake sai da kayan mata a kasuwa ya sani sai dai ba za su faɗa ba da telan mata tela namiji mai yi wa mata ɗinki ya san bala'in da yake gani da mai sai da 'yan kunne da mai sai da sarƙa da mai sai da gazal da awarwaro da mai sai da jambaki da koda da turaren mata da mai sai da atamfofi da mai sai da lesi da mai sai da ɗan da takalman mata da mai sai da kaza kaza na mata duka waɗannan mutane masu irin wannan sana'ar sun san irin bala'in da suke gani a kasuwanninsu yadda suke haɗuwa da matan banza suna neman su shi yasa ta kai ga yau yanzu mutum zai bar matarsa je kasuwa sai yayi addu'a sai yayi taka tsantsan wani fa matarsa ya kama fa a wajen mai sai da yalon bello malam me anan lome me kuke cewa yalon bello ko baka ma san shi ba soja me yalon bello kai ma ka manta irin gauta fari din nan eh gauta amma fari mai dan dadin ba mai daci ba mai ɗan tsinin tsinin nan eh to shi gom babu a nan garin ina malam me ake cewa ya bello nan garin ba sa ci a nan babu lalle togo akwai saura ashe ba kwa cin daɗi ba ya bello nan garin a ba shi za na ga kullum ba kwa dariya da yawa <laughs> to ina mai sai da gauta irin mai sai da gauta wilbairo ɗin nan to wani ya kama matarsa suna hiran soyayya a kasuwa ta je kasuwa irin masu yin kayan miyan nan suna hiran soyayya da mai sai da yalon bello abokin sai ce kai kaga wance fa matarka Ya ce a ba ita bace ai asibiti ta tafi ce wallahi ita ce Ya ce wancan Ya ce ita ce mu yi bakin suka yi bakin da mota yana dubawa wallahi sai ga matarsa matarsa ashe mata akwai masu yaudaran maza ta je shago tana hira da mai shago ta je gurin mai nama tana hira da mai nama hirar soyayya ta je gurin mai sai da dan kwali tana hira da shi ta je asibiti wajen likita tana masa dariya tana buɗe jikinta tana kaza tana kaza ta je wurin mai sai da kaza tana kaza wallahi ku ji tsoron Allah ya ku na mata da ya je gurin mai sai da wannan gautan sai ce malam me ya haɗa ka da wannan baiwa Allah sai ce malam ya za ka yi mun magana banza budurwa ta ce fa sai ce a a budurwa ka yayi haka zai buge shi yace dan abu kazan ka mata ta ce yace zo da mata aure ce yace to yau mun kai shekara biyu zuwa uku kullum nan take zuwa mu gama hiran ba ta yalan bella magana ma aure muke da ita la ilaha illallah la ilaha illallah lokacin da wani dan uwa ya zo yake gaya mu wannan wallahi kamar na ce ban yadda ba ya ce wallahi malam wannan abun yana faruwa matar aure ta rikice ta canja kama ta ajiye jaririnta ta ajiye yaronta ta yi shiga irin na yara 'yan mata ta saka gazal da jambaki da hoda ta saka turare ta gyaran gashi ta shiga kasuwa ko ta shiga wani guri ta mai da kanta kamar ba mata aure ba wannan ɗalibin nawa yake gama ya ce ya ce wallahi mana akwai matar da ta zo sayayya shagona dare ya mata ta ce alhaji ka kama mana hotel mana ya ce a'a ki ganni da kyau da gemu na ni ba dan iska ba ne ta ce yau me iskancin a ciki dan ka kama mana hotel ya ce dan ubanki ni ne ba dan iska ba ne ba ya zage ta ya zagi iyayenta na ce ai ka mata ma da sauki da nema kamata ya kaje ka nemi lambar mai gidanta ka buga masa waya irin matan nan da suke fita za a je siyo atamfa za a je a siyo zani za a je a siyo takalma za a je ana kasuwanci ashe ana kasuwanci kuma ana kasuwanci da jiki ana kasuwanci ana kasuwanci da mutunci da ku ji tsoron Allah ku gyara abin da kuke yi yaudara ce wani ya zo ya kama matarsa wallahi da daddare ya ce mun karfe uku na dare ya ce malam na duba na duba na gaban ya iyali na ba eh ya ce can sai na ji ana waya ana dariya ana kikas kikas yace na lallaba na lallaba sai gashi ashe ta je falo ta yi wanka ta sa kayan bacci suna bidiyo kwal da saurayinta ce a ɗakin shi ha malam in mace ta rena ka ba abin da ba za ta ma ba suna da renin hankali da renin wayo musamman in mutum bai tsaya ya rike gidan shi ba yace kawai sai gashi ya ga tana dariya tana tana buɗe baki ashe saurayinta ne wannan fa ya faru ne ba wai wai wai bane aure ne zai mutu aka zo a sulhunta ya za a gyara wannan al'amari na ce wannan ya kamata a bata hutun wata takwas da rabi da je gida tukunna ta zauna kafin ta dawo kwarai da gaske ta ci dumame a gidan babanta tukunna a zubar da ita a manta da ita tukunna in ta yi hankali a dawo da ita yaya za ki zo da mijinki kina bugawa wani waya kuna hira da shi kuma a cikin dare kuma a cikin gidan shi to ina ga wanda ya yi tafiya ya bar matar shi idan ba ka da amana matar ka ta ta shigo maka da mata ta shigo maka da maza gida wannan duk yana cikin alkhiyana azzaujiya yaudara da cin amana na matan aure da suke yi wa mazajensu a cikin gidajen aurensu bari mu dakata nan na san kila ba za a rasa 'yan tambayoyi ba abinda na faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda ne kuskure ko tuntuban harshe ina fatan Allah madaukakin sarki ya yafe mana ku yi haƙuri dangane da nasiyar da aka yi muku kokari ku gyara da wanda suke tare da mu don suke ganin mu a nesa al'amura sun lalace gidaje suna ta cin mutane fatan mu Allah ya bada ikon gyarawa wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu.